الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka a wannan lokaci mai albarka bayan sala'azar zuwa la'asar ba don komai ba sai don tunatarwa da gabatar da nasiha da wa'azi na musulunci a wannan gari na taisawa a jihar da magaran a mara duka afon a ƙasar nijar ina fatan allah ya bamu nasara da dacewa dangane da abinda za mu tattauna a kai kuma muna addu'a ta musamman da yan uwa waɗanda su ne sababi na wato haɗuwar mu guri da wannan gayyata a wannan gari mai albarka muna musu addu'a Allah Ubangiji ya ba su lada mu ma kuma ya haɗa mu a cikin wannan lada abinda malam ya gabatar za mu yi bayani a kansu shine muhimmancin sana'a da aikin yi da dogaro da kai da rashin zaman banza ko zaman kashe wando illolinsa da kuma tarihin annabawa da irin yadda suka yi sana'a da yadda musulunci ya kwadaitar da musulmi ya samu aikin yi kuma al'ummar musulmi su samu abin da za su dogara da shi don da wannan ne ake yi wa addinin allah aiki kuma musulunci yake cin moriyar wasu daga cikin bayansa wanda allah ya rufa musu asiri saboda sun yi amfani da damar da suka samu sun yi musulunci aiki na farko dai al'ummar musulmi ya kamata ku sani cewa A musulunci addini ne da ya kwadaitar da dogaro da kai shine alaitimadu madu alannafs mutum ya dogara a kan kansa kar ya zama kallon alannas kai ya zama nauyi akan wasu an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi ayyun ya yahabbu ilai. wane ne fi soyuwa zuwa gare ka manzo Allah ya ce anfa'uhum linnas wanda suka fi kowa amfanar da mutane wanda suka fi taimakon mutane wanda mutane suka fi amfanuwa da abin da ke hannunsu suka yi aiki suka yi sana'a suka dogara da kansu suka taimaki kansu suka taimaki iyalinsu suka zo ma taimakonsu ya yaɗu ya yi naso ya shiga cikin al'umma waɗannan su ne Allah ya fi son su kuma annabi ya fi son su a hadisin muslim manzo Allah ya ce hatta mumini mai ƙarfi, mai fawa mai kazar-kazar mai motsa abubuwa mai yin abu da zai amfana shi ya fi soyuwa zuwa ga Allah sama da mumini ne amma mai rauni al-muminu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah من المؤمن الضعيف وفي كل خير مؤمني مي كرفي مي كذر كذر shi ya fi alheri shi ya fi soyuwa a wajen Allah sama da mumini mai rauni dukansu gaba ɗaya akwai alheri a cikinsu da Allah ya kwaɗe circe ihris alama yan fa'uka ka yi kwaɗayin abin da duk zai amfane ka musulmi duk inda ka ga za ka samu amfani duk abin da idan ka yi shi za ka samu alheri to kai kwaɗayin samu wannan abu wala ta ta'ajaz kada ka yadda ka nuna gajiyawa da ragwanci karka ce laula ne fa'altu kada la kana kaza da na yi kaza da kaza fa da lau tafta amal shaitan tana bude ainihin wato aikin shaytan Su kaga anan manzo ya nuna mana mai kwaɗayin duk inda za mu samu amfani a noma ne za ka samu amfani a kasuwa ne za ka samu amfani aikin hukuma ne za ka samu amfani aikin hannu ne za ka yi aikin ƙarfi ne za ka yi duk abin da ka san za ka yi ya amfane ka to ka yi shi kada ka zauna zaman banza da gangan ake kokarin a gadar mana da talauci a wannan kasashen namu na afirka saboda a samu daman mulkanmu ina so samari matasa su gane wannan suna ta kokarin yaya za su bunko mana talauci da rashi da bukata mu galabaita mu gigita don su samu daman ya za su mulke musu danne musu sai abin da suka yi da mu duk lokacin da ka bar ragonka da yunwa duk lokacin da raƙuminka yake da yunwa sai ya fi sauƙin sarrafuwa tun da yunwa ne a jikinsa dole ya zo gurinka sai abin da ka bashi idan kana so ka kama kaza ko zabo sai ka miƙa mai abinci kana watsa masa dole ya zo ka, ku gane makiya Allah masu fada da mu ko dan addinin mu ko dan launin fatar mu suna da hanyoyi dubbai miliyoyi na yaya za su gajiyar da mu in mun gaji sai mu miƙa wuya sai yadda aka yi da mu daga cikin wannan hanyoyin akwai kashe sana'o'i da kashe kasuwanci a cikinmu da kashe noma da kashe dukkan hanyoyin tattalin arziki a kashe tasirinsu da amfaninsu sai ka ga ana tattakura mana akan mu yi wani abin da ba shi zai jawo mana wani amfani a karan kanmu taimaki al'umma ba kullum abin da turawan nan suke so mu fada cikin talauci su rinka kawo mana taimako duk wanda ya dauko kuɗi ya kawo kayan abinci ya kawo taimako in ya baka doka dole ka bi tunda baka da yin kanka ba ma iya yin motoci sai dai su yi muje mu siyo ba ma iya sutura wannan yadi da za mu saka ba mu da kamfanonin da za mu yi ta buga su a wadace mu saka mu sayar wa wasu sai dai su bugo mu je mu siya, agogo da za mu daura a hannunmu ba ma iya yi abinciccika da za mu ci da yawa sai dai a siyo a kawo mana daga wasu wurare ga ƙasa muna da ita ga ruwa ga fadin ƙasa ga arzikin ƙasa abin ne arziki a kwance wanda kawai masu tunani 'yan siyasa masu kishin al'umma masu basira ake so a samu da za su yi amfani da damar su tono arzikin ƙasa 'yan ƙasa su samu aikin yi Kasa ta dogara da kanta amma ba za su bari a yi ba sai dai su su su kwashe arzikin su gaba daga baya ku je kuna miƙa hannu kuna waye din iya to ku gane ya ku matasa don ku ake maganan nan duk saurayin da ya kuskure ya zauna bai da aiki ne bai da sana'a bai da tunanin ya zai juya taro ya zo juya kobo to ya zama nauyi a cikin wannan al'ummar daga duk abin da zai ciyar da mu baya ya hana mu samun dukiya da arziki suna yi daga cikin hanyoyin su ne tsananta harkar kasuwa da 'yan kuɗi kaɗan in kana da shi ya ishe ka jari ka juya ka samu alheri ka taimaki iyayen ka taimaki makotan ka je umara ka je aikin hajji da kuɗin da bai kai ya kawo ba amma yanzu an tsananta abin ba ka isa ba yau kasuwa da za a ce ka juya abuwa sai ka tara makudan kuɗi a sa wasu dokoki masu tsanani ta yadda in kase kayan kudin fito da kayan ma ka bala'i tsada ta yawa sannan gadar da yakin ba sa a cikin al'umma fada haka kurin sai a tashi wutar yaki a guri ka kasa gane su a suke kashe mutane kuna bacci ne masu shirin suna nan suna ta yi duk inda ake fada dole a talauci a wurin kuma ku je ku duba a tarihin duniya duk kasar da ta shiga yaƙi to kamar cewa take talauci mara basan da zuwa ne daga wannan kashe-kashe da ake da zub da jini da dauki ɗaiɗai da ake ta yi shimfiɗa ne na a jefa mutane cikin rashi da bukata da yunwa da aka daga ƙarshe dole sai sun buƙaci taimakon wasu sai kuwa duk wanda ya baka taimako sai ya kafa ma doka yanzu daga cikin taimakon da kasashen turawa suke ba da wa wa kasashenmu na afirka da sauran kasashe ake ba su taimakon kuɗi da za su gudanar da kasashen su, wallahi idan ka ji dokokin da ake shimfiɗawa kafin a karbi wannan bashin hankalinka bai zai ɗauka ba daga cikin dokokin za a iya ba ku kuɗi a ce ba za a ba ku biya yanzu yanzu ba dole sai dai ku biya a hankali a hankali kuma akwai kuɗin ruwa kai a ƙara kuɗi ninki kaji ko sai kai shekaru da shugaban da ya je ciyo bashi a ƙasarsa sai ya watakila har ya mutu ba a gama biyan bashin da ya ciyo ba to duk wanda ko yake bin ka bashi ai kai bawa ne a hannunsa masani ko kuna ganewa ko yau da gobe ne mutumin da ka bashi miliyan kaza bashi ai dole ya gaishe ka dole ya maka ladabi to duk kasashen da suka wayi gari sun ci bashi a hannun turawa kasashen turawa kenan ba su da karfin tattalin arziki sai sun shi bashi sosai, kuma duk yadda suka yi da su za a baka kudi a ce gashi bashi ne amma da sharaɗin za ka ƙara tsadar kaya a ƙasarka ka ji ba me ribar su na ka ƙara tsada ba za a baka bashi dole sai ka karyar da kudinka ka karɓi bashi amma kudin ƙasarka ka karyar da shi zan bai da daraja suna da wani lissafi da suka akan wannan dole kaya ya yi tsada a ƙasar ka. sannan kuma za a baka bashi da sharaɗin za ka rage haihuwa tunda ba ku iya riƙe kan ku sai kun ci bashi to ku rage haihuwa to kaji kuma a ta kafa dokoki a ta signboard a ta shirye-shirye a ta ƙazantar da tara 'ya'ya da haihuwa a ce ci baya ne kaskanci ne mutum ya tara ya'ya yawa kaza sauransu to amma suna karanta ne su duba saboda ku majoratin ku musulmi ne da ka yawan ku barazana ne a gare su barazana ne a duniya gaba daya za a baka bashin kuɗi ka gudanar da ka, amma sai ka yadda da auren jinsi ka ba da dama a ka a yi biki a yi taro namiji a aure namiji mace mata aure mace ka san me manufar wannan hana aure na musulunci ba shari'a ce ta ce ai aure ba ƙur'ani ne ce fanki ho ma tsabalakun minan nisa'i matsina za ta warba ku yi aure annabi ya ce ta naka hutu na salu ku yi aure ku hayyafa fa inni mukasirin bikumul umar ko bikumul ambiya da haka in sun baka wata doka ta musulunci da shari'a ta ce kai kaza sai su karanta su ce kar ayi so duka irin waɗannan abuwa me yake a raunin tattalin arziki ga dukiya a ƙasarka amma kai baka isa ka tona ba wai wani ne mai wayo shi zai zo ya tona kuma na'urar da za ka tona dukiyar sai a ce sai ka je ƙasa ka za ka siyo su gadar maka da yaƙi talauci yawa a ƙasarka makamin da zaka ɗauka ka kare kanka sai ka je kasar su ka siyo idan ka je kuma sai su ce maka su za su koya maka yadda za ka yi amfani da makamin kuma ba su yadda a yi amfani da shi lokaci kaza lokaci kaza ba bauta a shi muna da awar muna da yanci amma ba mu da yanci amma lau a ce shabab matasa sun samu sana'a sun samu aikin yi kudi suna gudana ana kasuwa ana noma an yi amfani da ƙasa ana kasuwanci kowa ya samu rufin asiri ya ci abinci mai kyau ya hau abin hawa da gidaje a fita ƙasashen waje a yi ta harkar kasuwa ba za ku yadda da wannan ƙaskancin ba to wannan muhadara wannan laccar tana da muhimmanci akwai abin da aka duba a kai shine daga cikin hanyoyin da za a kashe mu a ciyar da mu baya shine a kashe harkar sana'a da harkar dogaro da kai a cikinmu don haka sai mu zama bayi amma in kuka zama kuna da abin da za ku yi samarinku sun san kasuwa sun san noma sun san sana'a to ba lalle ku sarrafu yadda ake so ba ku iya kere-kere ku iya sake-sake ku iya kaza da kaza wallahi na je kasan egypt kwanan nan kun ganin afirka ne yan uwanmu duk da su fararen fata ne amma mutanen nan suna da wayo fiye da yadda ke tsammani na yi tafiya mai tsawo daga birnin alkahira zuwa alexandria ko iskandariya tafiya ce za ka yi da jirgin ƙasa ko da mota tun daga nan tafiya ce kilomitoci ɗaruruka wallahi babu dajin da ba a noma a cikinsa su ba wani daji na banza ruwa ne na nil suka jawo shi ba su da ruwa amma suka jawo ruwa ƙasarsu ƙasar ba ruwa sai suka jawo wannan kogin nil ɗin sai suka yi wayar ɗansa duk sai suka baza shi a cikin ƙasar ko ina idan ka je akwai wannan ruwan su yi noma su tashe shi su sha su yi alwala su yi wanka su gyara shi su yi amfani da shi da kamfanoninsu duk abin da ka sani na nomawa su suke noma shi lemo kala-kala noman zamani dankali kala-kala tumatir kala-kala tattafe kala-kala shinkafa kala-kala alkama kala-kala kaza ba su da matsala abinci noma suke da gaske kuma na zamani idan ka je kasuwanninsu ta inda ka ga wata riga ana sayar da ita in ka daga ta sai ga same in egypt duk inda ka daga takalmi mai tsada da wahala ka ga takalmin china ko italy ko japan ko na abu akwai su kaɗan-kaɗan na wasu waɗanda suke ganin su masu gata ne sai na waje za sa idan ka je ka daga magani magani da za ka sha wallahi maganin su ya fi na waje ƙarfi sun iya yin magani magani da ake sha kuma suka kafa doka ba a fitar musu da maganin su da suka yi saboda kada 'yan kasuwa su zo daga waje su sai maganin nasu wanda suka yi a ƙasarsu ya yi ƙaranci ya yi tsada cututtuka su yawa a cikinsu da aka doka ne fitar da maganinsu da suka yi duba tsari suka samu likitoci masu tarin yawa wanda a yau a duniya duk inda ake alfahari da likita to akwai ɗan misira ɗan egypt gadoji duk inda ka ga gada gada Yana jin a duniya a cikin kasashen da suke da gadoji irin flyovers din nan akwai kasar misra a wata ɗaya suke yin gada mai kilomita kaza amma babu kamfanin waje ko ɗaya nasu ne masu kudinsu ne gwamnati ta taimake su kai kamfanoni take ba su kwangila su ɗauki ma'aikata 'yan ƙasar su sayi kayan a cikin ƙasar da rodukansu da ƙarafunansu duk kere-kere su yi fitila su yi injin wanki su yi injin abin nan gas kuka su yi kwallon tarki su yi fanka duk komai sai ga in egypt kaga dogaro da kai da aka ba su da barazanar yunwa da aka zaga saurayi sai ka tarar da mutum dubu kaza suna aiki a kamfani na ɗan ƙasar wani balarabe wata ya kira ni mutumina ne ni ban san yake ba ya ce ya duba rigata da aiki ya ce kasan wannan zaren daga yana ke ya ce a ya ce tun da ka tashi a najeriya ba kana ganin a iya shekarun ka kana ganin ana manyan riguna da aiki da hula ba ce ya ce to kamfani na ne ni nake tun shekara kana kuma sai da ya kai na har kamfanin na gani wallahi ya ce majoratin duk wani zare na nijar najeriya kamaru caji da ake amfani shi wai a ɗinka hula ko a ɗinka riga ni nake yi kuma wallahi sai dai kai ni kamfanin na gani ya faɗi jilolin da suke kawo shi jin ni nake ba su ka ya ce irinsa guda nawa ke da shi a ƙasar ku bawo amma wallahi malam a garinmu na san akwai masu kuɗi sun fi dubu da sun fi shi kuɗi amma kaga mun dogara da shi sai ya kawo mana wuri da aka samari ya kamata mu zama masu tunani wani dalibi na ya ce ya je china ya ce malam duk ƙasar da kaga ta ci gaba to ta kula da samarinta matasa da sana'a ya ce duk fitilun nan da kuke kunna fitila kaga fitila to ce fitila ta abin da kwallon tarkin nan duk waɗannan duk a china ake yansu ya ce wallahi malam wasu matan aure ne a cikin gida suke har haɗa wasu matan aure karka ɗauka wai wasu manyan manyan kamfanoni ne kawai yaran ne basira ana koya musu sana'a ne idan aka koya masa sana'a suka koya to mutum sai zauna a ɗakin sa yana yi kawai sai sai je sayo katon a wani kamfani su kuma katon suke yi sai sayo speaker sai lika ko ya sayo abin buga sai buga jikin katon din shikenan ya yi fakidin sai ya samu kwastoma daga Najeriya ko Nijar sai a tura masa dala dubu ɗari a yi odar fitila kaza yana zaune yaro karami ya gina gidaje ya yi komai ba wai kamfani ne mai ta da wutar lantarki da waye-waye ba haɗe-haɗe ne da taɓe-taɓe suke kawai ɗan china har yake noma noma su yi sabulu su yi kwallon lantarki su yi waya duk abin da ka daga china me yasa yau hatta Amerika tsoron china take ji me yasa yau kasar rasha tafi karfin kasashen neto ƙasashen turawa ku duba yakin da ake tsakanin ukraine da russia abu ya ki karewa an yi barazanar za a yi wa rasha kaza saboda rasha ta zauna da gindinta yanzu duk man fetur da muke sha a duniya gaba daya an ce daga cikin sinadarin abin da ake man fetur a duk duniya gaba daya yana fitowa ne daga rasha da ukraine din nan dole sai da nasu alkama biredi da kake ci yanzu ka ci biredi da zaka zo biredin da kake ci da mummukin da kake ci da gurasa da kake ci a garin nan ba mamakin alkamar ta ukraine ce ba mamakin alkamar ta russia ce duk duniya ba wanda ya kai su noma alkama amma kuma mun fi su daji kuma ba su fi mu ruwa ba me matsalar mu ba mu da masu tunanin da suke kishin kasarsu da al'ummarsu da za su sa a yi noma su saki kuɗi a inganta rayuwar talaka a gyara daji a zuba ruwa a noma babu abinda yake gaban wasu shine su samu mulki ana musu ainihin wato jiniya ko ana yabansu ana kaza suna zuba kudi a jiwu kawai amma al'umma tana baya da ka ya kuyin wana sana'a dogaro da kai yin aiki da za a ci a sha larura ne a rayuwa shi sa aka samu alhassu ala takassubi wal amal ko ala al'amali wa takassub dan adam a wannan rayuwa bai isa rayuwa ba ba tare da dukiya ba la ya'ishu al-insanu fi hadhihi duniya dunya bighayri al-mal laysa lahu ghinan 'anil mal ba yanda za a yi mutum ya rayu ba tare da kuɗi ba dole sai an neme su da wannan dukiya da ita ce al'insani ya ƙomu bi takziyati badanihi wa ruhihi mutum ya ciyar da gangan jikinsa da kuma ransa kuma wa iffatihi an su alinas da sana'a da neman dukiya da neman arziki ne mutum zai kubuta daga rogon wani wannan na magana ko a ɗaiɗaikunmu ko a ƙasa gaba ɗaya ko dai ƙasa ta tsaya ta yi tunani ta samar wa kanta inda za ta dogara da kanta da talakawanta su dogara da kanta da kansu ko ta zauna ta zama baiwar wasu kasashe shi yasa ake so in za ku zaɓi 'yan siyasa ku zaɓi wayayyu masu basira masu tunani ba wai wanda ya tara kuɗi yake da kuɗi a je kawai don ya fito a zaɓe shi a zaɓe shi ba no ku zaɓi mai tunani mai basira wanda zai amfanar da ku da dukiyar ƙasar ku zai kirkiro sana'o'i kada mutane su dogara da aikin gwamnati kadai gwamnati ba za ta iya wadatar da mutane ba kowa sai ya shiga ofis ba zai yi ba amma akwai arziki a ƙasa a kirkiro sana'o'i kujeru wai za a ce wai mutum zai aure a garin nan ko a ƙasar nan sai ya je china sai ya je dubai sai kujera daga nan da zai kwanta da matarsa me katakon me ba za a iya yi ba wai mutum ya tashi ya biya kudin jirgi ya je ya wahala yana neman biza zai aurar da yasa wai sai ya je dubai ya siyo gadon da zai kwanta yasa za ta kwanta da wani ga daji ga bishiyar katakon ana da shi bila adadin ga masu kuɗi da arziki amma ba su da titi ba ka zuwa ka je ka kofo kamfanin ka duba kamfanin ya ake ka zo ka bude shi a garinka a ka ga daji muna da shi iya garinka ka zo ka bude ka yi wasu kasashe masu zo suna siya babu zuciyar mu ta mutu riga yanzu yadi na kwarai sai ka fita waje ka je ka sayo damu da tarin yawa da al'umma barkate amma tari ne gashi nan ko na tsuntsiya bai kai ba daga dole ne in muna so mu samu karfi sai mun koyi sana'o'i komai sai an kawo mana yanzu aka za mu rayu to su wanda suke kawo mana yaya wani dan uwa yake gaya mu ya ce malar za ka mamaki ya gani ne wata ran a gona ya ce malam ku riƙe noma akwai alheri da albarka a cikin noma kuma noma fa ba wai sai ka ku ana ruwan sama ba ko ba a ruwan sama ana iya yin noma a je duk inda ruwa yake a jawo shi gwamnati jawo shi a buɗa ya zama hanyar ruwa ta raka kowane gari dajin nan da ake da shi a baje yan ta'adda suna shiga suna kashe mutane duk a farke shi a raba mutane taki a kai ruwa wurin mutane su tsano rani. lillahi azimu sai kun ga kasar ku ta zama ba masakar tsinke wajen zo a ɗaya abinci a duk duniya ba inda ba a bukata alkama ya ce to malam na so na gaya maka amerika tana daga cikin kasashen da su fuka ina noma a duniya kuma mafi rinjayen kudin america ba ta da fetur da noma ne su noma ma ka isa kai ba sai dan gata sai dan wane wanda isa mun ba dan kasa ba ma bai isa ba amma ka kasa kai noma baka isa ba yace malam gonaki suke na fitar hankali yace wallahi mai gona ɗaya america sai ga yana gewayenta da helicopter ba za ta taku da hannu ba na kafa ba yace kuma an daina yin noma wai kato sun kuya yana ta abin nan ko ya rike kota an daina wannan noma ne na zamani ake yi mashins ne suke noman taraktoci ne za a zuba guda dubu su yi wata biyu suna noma tarakta dubu ta yi wata biyu tana farke ƙasa wata kuma aikin ta shuka kawai grains za a rinka zuba mata iri za a sa ita take yin shuka inji yake shukan wani kuma za a yi wayarin ɗin gonar kuma gaba ɗaya da ruwa a yi pumping da inji ya buga ruwa yadda kaga ruwan sama haka zai rinka jikawa a duk lokacin da suka lissafi suke so a zuba wannan gona ruwa za a zuba za ga amfani yayi suna noman gyada suna noman wake suna noman alkama suna noman kaza suna noman ganye suna noman kaza wallahi sto daya a America sto na kayan abinci na mutum daya wallahi ya kai wata local gamma wato gari guda ne kurin zagan shi tireloli ne kawai suke shiga suna yin kwana amfani ne mutum ɗaya sai ya noma abincin da zai ciyar da jiha guda shekara guda a Amerika, amma mun fi su daji kuma mun fi su ruwa su wani ruwan nasu ma baya yin noman sai an sarrafa shi an gyara shi dan la'allar ruwan gishiri ne sai an mai wani aiki sannan a tura shi noma amma mu koguna a banza ga ruwa malam shekara sai dai agwaji su zo su ta a kai. wani dan China ya zo Najeriya yana zan zagayawa wani ɗalibanmu ne ya gaya mana ya dauko shi irin suna harkar kasuwa ya ce mu zagaya ka ga ƙasar mu ya zagaya da damana ne ya zo ya duk ko ina ya ga kore shar ya ga ruwa sai ya ga gada an yi minti nawa ana tafiya ya ga ruwa can sai duba sai gaba a noma kawai ba sai ɗan ne ya fashe da kuka ba <laughs> yana ta kuka abokin sai ce me ya faru ya ce ya ga kuɗi ba amfani da kuɗi ce yanzu wannan dajin ba a noma yace a ita ba zai noma kowa yana gida yana kwance yana jiran sadaka a kawo masa ce ga ruwa ba ku amfani da shi ga daji ba a sarewa a nome shi kore shar yace su wani wurin fa idan ya zo wani gudun ruwa ne babu kasar ma ruwa ne a kwance kafet ake shimfidawa akan ruwan wani kafet suke yi a shimfida a kansa ake yin shuka tsoron yana shiga cikin ruwa yana tsotsar ruwa a nan haka ake girbewa akan ruwa ake nau <coughs> duk inda kaga an ci gaba to sun rike sana'a da aiki ina gaya muku wannan kaga dai Amerika ita ce dai su Fafawa ko wallahi idan an gaya maka noman da ake america hankalinka sai ya tashi kar kai mamaki biredin da kake ci a nan garin wallahi alkamar amerika ce fulawa da ake sarrafawa na kamfanin wane da wane wallahi malam daga amerika suke odar alkamar wannan turawan da kake raina su suke noman su kawo maka ka zo ka ci biredi ka ci kaza ka ci kaza yanzu ka iya riga abin da ake amfani da shi da fulawa to ba mu da kasan noman ne muna da shi amma tunanin da basirar a'a kawai an kyale samarin mu matasa tun da suna zaman banza an sa su a daji an ba su makami Kuran wanda ba a sa su a daji aka ba su makami ba kuma an ba su kwaya su sha Kuran wanda ba ba su kwaya ba kuma an koya musu sata su tsare hanya su daki mutane su karbi kuɗi ga ƙasa ga arziki ga kaza ga kaza amma ba a utilizing din arzikin da aka samu ku taho mu ji ku ji yadda sahabbai suka yi sana'a suka yi aiki Allah tabaraka wata'ala ya bayar da hanyoyi masu tarin yawa wajen neman halal dukkan wata nema duk abin da mutum zai yi na sana'a inda babu ta'addanci a cike samu kwabo da taro halal ne ba maganan malami ko ɗalibi ko ko basarake ko talaka kowa ya je nema abin da zai rayu idan akwai wani mutum guda ɗaya da za ku iya ɗaga mun shi cewa bai da buƙatar kwabo a rayuwarsa ku faɗe shi ko shi bai kashewa ana kashe mai to Allah ya ƙaddara za mu rayu ne dole sai mun kashe kuɗi kawai dole sai an kashe kuɗi to ku dole a neme su a koya mutane hanyar da za su nemi halal Allah ya halatta hanyoyi da dama na sana'a da za mu rinka yi don mu samu abin da za mu rufe asirin kanmu akwai manyan sanoyi akwai ƙananan sanoyi yanzu misali wata rana ga wani mutum a wani guri ya kafa murhu yana toye kosai namiji ne kosai kuma abin mamaki kosan da yamma yake fara soya shi a bisa al'adarmu ana cin kosai ne da safe amma da ya ta ya duba ya gani bai da aikin yi kawai sai zai kafa murfu a bakin titi ya siyo wakensa kwano ɗaya da man gyaɗansa da ɗan maginsa da waye kawai ya fara tsaya kawai sai ga mai mota ya tsaya kai zuba mun na ɗari biyu wannan ya kai zuba mun na ɗari kaza sai ya fara haɗawa da doya da dankali malam ba sai kasuwa ta tashi ba malam sai ya zo ya ɗauki yara sai zama ya yi ƙarfi ya yi faɗi da wannan yake ciyar da 'ya'yansa ya biya musu kuɗin makaranta ya gina gida ya je umra ya je aikin hajji ba gidan rediyo ya yi tallafa ba zama ya yi roƙi Allah Allah ya bashi mace ce take yin kosi amma shi namiji ne zo ne to akwai wanda da ranar ma shi da safen ma kawai shi zuwa ya ca to qur'ani ne yace sai mace ce za ta soya ƙosai. ya fito ya kafa murfinsa ana soya kuma ana saya ya samu kuɗinsa bai rufe asirin kai shi ba yanzu akwai yar karamin sana'a mutum ne samu dan karamin jari ma a zaman banza ya samari ka je ka tafi kasuwar ƙauye a garin ku ka sai dabbobi bisa shi ka sai wannan dala ɗari ka sai wannan jaka hamsin jaka kaza a kasuwar fa kafin ka tashi ba Allah da ikonsa wannan ka sai shi dubu kaza wallahi sai ga wani ya zama ƙara maka dubu biyar ya ƙara maka jaka biyar ya ƙara ma jaka goma ya ƙara ma jaka ashirin ba ka yi wahala ba ka biya kuɗin mota ba da jarin ka ka tafi aljihunka ka kasi dabbobi ka siya da sassafe ka kasa an ƙara maka jari ka dawo da wajen jaka dubu riba kaza in ka ga dama za ka yi mataka ka shiga ƙauyen garinku ka sayo kaji ka zo ka kasa a garinku a san cewa ana samun kaji a wajen ka na gida ko na bature za ka samu alheri wake din nan ana sai da shi ko nan najeriya za ka tsallaka ka shiga ko masara ko alkama ko kaza za ka yi zuwa da zarin ka je ka siyo ka gyara hanya ka ɗoro kaya ka zo ka zuba a shagonka ka samu alheri duk sati sai ka je ka dawo ba ka samu alheri ba ga sanoyi ga aikin hannu ka koyi gyaran wuta duk wanda funkarsa ta lalace a garin mai neme ka duk wanda zai gina gida zai wayar ya neme ka ka iya fenti ka iya kwabar ƙasa ka iya tono ka iya kafinta ka iya walda ka iya kaza yanzu attajiranmu a garin nan ba za su iya su buɗe wuri su siyo karafuna inda za a rinka yin walda na wunduna masu kyau da karafuna masu kyau ba su ɗauki saurayi aiki mutum ɗari a koya musu je kwas su je garuruka su koyo masu kyau yanzu wannan gadajen da ake a dubai a china a ina ne a ina ne da ake yanzu mutum zai zai samu daji ya kewaye ba yanzu zuba zari ya siyo katako mai tsada inda ake siyowan ya siyo injina da suke yi ya sa a rinka yana sa su a leda yana fakijin yana fitarwa duk wata amarya idan za ta yi aure in ka tallata ka gani aka gani a whatsapp ko aka gani a kaza sai a ce a je gurin wani a ce kujeru akwai masu tsada irin na waje me yasa ba za mu yi ba sai zuciyar mu ta mutu kujerar da zaka shimfida a falon kawai sai ka je Dubai sai ka je America sai ka je Misra sai ka je ina ne sai ka je ka sayo amma ga katti kana da su ga jari kana da shi ga fili kana da shi ga kaza kana da shi yanzu a kowace gwamnati da ka sani a jiha akwai wani wuri da ake shi da shi free zone wani wuri ne za ka je ka gina kamfani kyauta za a baka wurin yan kuɗi kaɗan ne za ka bayar ka wani percentage ne duk kayan da za ka yi oda ka kawo shi a waje na production ko na kamfani ba ka biya masa haraji amma ba ma yi sai dai mu je mu zauna baki su zo su yi mu ba za mu yi ba to ku lalle mun gadar wa kanmu ci baya da kaskanci yanzu wannan hular da take kaina zan bukar sunanta asali da muka tashi tun muna yara a borno a baga a bama a can ake yansu su suka kware abinda zai baka mamaki ba mamaki yanzu wannan hular da take kaina mata aure ce a borno ta yi ta yarinya budurwa za ta tashi ba ta da sana'a da hula da ɗinkin hula za ta yi wa kanta aure wannan na je borno na gani allah saka musu alkhairi mutanen bama mutanen borno mutanen baga kuma duk wanda ya kai wani ne in zai saka kaya zai sa hula zan na buka nan zai sa duk shekara sai sun kawo sababbin yi mutane ne talakawa a cikin ƙauye a kaza amma Allah ya ba su basira mutum ne zai zauna a shagon sa ya sa biro wannan hular zana ta ake da biro ake zanawa a jikin yadi kuma a fitar da ita kaga ta burge har shugaban kasa kaga irin ta yake zawa hula ɗaya sai kaji ana sai da ita dubu ɗari kaga ku kala-kala ne da ta talaka da ta mai kuɗi amma ina so in tabbatar maka lokacin da aka yi rikicin boko haram da kashe-kashen mutanen nan aka rufe kasuwanni wallahi mutanen nan da yawan sun tsira da harkar ɗinka nan, sai su yi maza maza su dora a mota a kai kano a sayar musu suna samun kuɗin su. matar aure tana iya ɗinka hula guda kaza a wata ɗaya tana da kuɗi tana da jari ta ɗinka hula ta sai ragon sallah ta ɗinka hula ta biya kuɗin makarantar 'ya'yanta ba zawara in aka sake ta aure in ta iya ɗinkin hula ba za ta ta ba dan ba mamaki hulunan da ake sawa a birnin abuja wasu matan ne suke ɗinkawa yanzu yaya wannan da za a ce gwamnati za ta karfafe su a mai da su kamfanoni a taimake su za su rike kansu ba ruwansu da zuwa sai sun nemi aikin gwamnati ana ba su albashi naira dubu kaza a wata amma ka san me wani yake gaya mun dan kasuwa yace ai yanzu wannan hular ma da kake gani China ta fara yin ta akwai zannabukar ƴan China saboda ƴan China sun lura dan Najeriya yana ko dan Afirka yana son sa irin wannan hular da haka su ma sai suka je suka yi wani inji suka yi wani mashin kawai sai su je su sassaka shi haka akwai ƴan China irin wannan ne in ba ka kula ba an gama da mu muna kwance muna zaune ga hanyoyin samu amma ba mu ba akwai babban malami na ce da shi abubakar al yana da littafi mai kyau wanda ya kawo maganganun malamai magabata na kwarai dangane da muhimmancin sana'a da aikin hannu da dogaro da kai abubakar mirwazi ya ce na ji wani mutum wata rana yana cewa wa abi abdullahi allah masar ya ce in nifi kifaya ni alhamdulillah ina cikin wadata sai wannan malamin ya ce da shi to ina so in gaya ma duk wadatar da kake da shi ilzamin suka kalarinci kasuwa wannan fa maganganun malamai ne salaf wanda suke a gabodin tahajjudi da sallah da azumin nafila da karatun qur'ani da jihadi da ɗaukaka musulunci su ne suke faɗin irin waɗannan maganganun wani ne ya zo ya ce alhamdulillah ina yi wa Allah godiya akan yanayin da nake cike ce to idan kana da kyau ka ƙara da wanka kar ka yi kuskure ka rabu da kasuwa yace da kasuwa ne ta tasilu bihi rahima ce wata ta'awwad bihi kuma ka saba da kasuwa kada ka yadda baka kasuwa wannan shawara ce ake bayarwa duk wanda yake so ya rayuwa mai kyau to ya kulla alaka da kasuwa ya je siya ya sayar dan zai taimaki kansa kuma zai taimaki wani kuma koyaya kasuwa akwai albarka a ciki yanzu da yawa ina gaya maka ma'aikata gwamnati da suka rike albashi kadai idan ka ji irin rayuwar da suke yi ta talauci da bukata mai karamin jari ya fi su walwala a cikin gida in ka ga dan albashi yana dariya yana walwala karshen wata ne amma dan kasuwa fa wani dan kasuwa ce wani ne mai za ka gaya mu kana daukar wani dubu ɗari kaza a wata ya ce toni na fi ka jin daɗi ya ce ni ba da jarin miliyan ɗaya amma kullum sai na ci abinci da kashin miya a gidana kai ka isa akwai wanda wallahi mai aiki albashi ne bai isa shi kashin miya a gidan shi ba akwai wanda in kaga ya ci nama ya more ya darje to layya aka yi amma wallahi bai isa ba saboda shi ma'aikacin hukuma ne albashinsa a lissafe yake yawanci ma'aikatan hukuma fa a takarda ake raba kuɗin wani lokacin matarka ne za ta lissafa albashin naka iyayen da ta rena ka iyayen da za su sarrafa kuɗinka <laughs> wallahi wasu matan biro da takarda suke dauka albashinka kaza ne ta san kudin dama ta san halar ɗinka da haka ita za ta kassama kuɗinka na wata gaba daya akwai wanda aka ce yana ɗaukan albashin zuwa yake miƙa ce hajiya gashi ku dauki abin da ku ɗauka ku ban sauran <laughs> amma ya kaga dan kasuwa kawo kaza siyo kaza abu kaza ya kare ya sai da kaza riba kaza akwai wani ya biya bashi an samu kaza kullun dan kasuwa in dai kasuwa tana yi akwai kudi a hannunsa kuma albarka a cikin kasuwa ka dinka riga a cikin kudin ka taimaki mai bara a cikin kudin ka sai kashin miya a cikin kudin ka biya kudin makarantar yaranka a cikin kudin kama dan gyara motarka a cikin kudin albarkacin kasuwa to ita wannan kasuwar shine yau makiyanmu suke nema su hana mu ita sai ka ga baƙi ne suke ta shigowa da harkar kasuwar ana nema a kwace mana kasuwancin kaza kasuwancin kaza akwai garin da naje ina wa'azi makamancin wannan na tambaye su duk wani abu mai muhimmanci mai tsada da ake sayarwa wallahi ba su bane wasu sun fi su wayo su suka zo suka yi abin na farko transport shige da fice ba wanda baya fita baya zuwa dawowa sai aka yi dabara wasu suka kwace transport a jihar ba su ba ne kuma ba musulmi ba abin tausayi da aka duk wani zirga-zirgar da za a inda mota za a hau to ba su ba ne duk wani gado da za a kwanta a auri budurwa a sai mata sabon gado ba a iya irga iya adadin yarinya budurwa da take yin aure a wata a jihar amma wallahi gaba ɗaya duk cinikin gadajen da ake yi ba wani mutum musulmi guda ɗaya da yake da wani kamfani na gadaje masu bane kayan wuta ba su ba ne, don wani kwallon lantarki da fanka da AC da air condition ba su bane kayan kwamfuta ba su bane kayan waya ba su bane duk wadanda wani business ne da kullum me business daman abinda mutane suke bukata kullum shine basirar ɗan kasuwa ba wai kawai mutum ya samu kuɗi ya je banka kuɗi a cikin abin a aunawa ake a duba me ake bukatarsa akwai kayan da da zafi da sanyi da rani da bazara dole ana bukata kamar sabulu ba ranar da ba a bukatar sabulu ba wani lokaci da za a ce yanzu ba a bukatar sabulu za a ce mai kyau akwai abin da kuma sai lokaci kaza kamar yanzu mangwaro yana da wani lokacin da ake shansa kamar kaza akwai seasonal abu amma nama akwai lokacin da ba a cin nama lokacin sanyi ana cin nama lokacin rani ana cin nama kenan sana'ar dabbobi saye da sayarwa koyaushe tana tafiya wayar hannu katin waya harkar gine-gine kayan gini akwai lokacin da mutane ba sa gina sabon gida akwai lokacin da ba a rushewa a gyara to kins ababen sana'a masu muhimmancin zama ake a dirasa su a karanta su a gane abu kaza abu kaza suwa za a dora a kai to in kai kuskure aka kwace kasuwanci a hannunka to ka zama bawa yanzu akwai babban jiha a cikin wata jihohi a najeriya duk wata tayar mota da kaga ana hawa to wallahi wani sananne ne wane da wane su suke kawowa wannan tayar duk wata taya ka duba adadin motocin da ake hawa duba wani business dole sai a wajen su za a yanzu aka iya irga tayan mota nawa ake canjawa babur moto akwai wanda sun rike business din duk wani mashin da za a shigo da shi kasa kaza to su suke kawo shi wani leda ya dauka leda kurum leda biredi leda zuba kaya leda kaza duk wuta leda shi kuma shi yake to abin tausayi da 'yan bokonku da masu ku duk sun zauna sun zuba ido ba sa iya yin waɗannan sana'o'i sai dai a bar wasu baki su zo kuma su je su ɗauko dangin su su za su ɗauka a aiki ko kun zama bayi wannan a cikin ƙasa ana yi sannan kuma ita ƙasar kanta gaba ɗaya ana yi yanzu akwai sana'o'in da a ƙasar tamu ƙasar mu ce amma wallahi malam wasu sun gane sun zo sun yi investing su suka yi investing suka zuba kuɗi suke samu yanzu a tambaye ka a ce a ƙasar ku batirin mota mota ba tana da batir ba mashin ba yana da batir ba janareto ba yana da batir ba to kamfanin batirin mota guda nawa kuke da shi kuma masu kuɗi nawa kuke da shi da za su iya kamfanin batirin mota amma in kowaye gari dole kawai in batir ka ya mutu dole ka je ka sayo wa yake kawowa watakila wani ne akwai harka ta kasuwa da in ka tsaya ka auna ta wallahi malam za ka samu kuɗi kwarai da gaske to amma mutanenmu da 'yan kasuwanmu da samarinmu suna bukata a rinka musu lakcoci na wayar da kai shi wani lokacin mai kuɗi in ya samu kuɗi gani yake ya fi kowa wayo da dabara kuma shi gani yake kawai ra'ayinsa shine daidai kuma bai fiye sauraron wani ba mai kuɗin da Allah bai bashi basira ba wani Allah yana tara mai uban kuɗi amma babu basirar da zai juya kuɗin su zo masa da amfani su zo da al'ummarsa amfani ku riƙe wannan ya ko matasa ku ƙara tunani kuma zai muku amfani ya ce to lallai ka yi ƙoƙari ka lazimci kasuwa ya ce na umarci ‘ya'yana su rinka zuwa kasuwa wa an ya ta'arradu littijarati wannan wani salaf ne magabaci lalle ‘ya'yana su shiga harkar kasuwa shine a tijara an ruwaito daga nana aisha Allah ya dada ita ta ce ai annabi ya ce inna ba ma akala rajul min kasbihi mafi tsarkin abin da ɗan adam zai ci ya ci daɗi ya more a wajen Allah ya samu lada shine abin da ya nema sana'a kasuwanci business ya zuba kudinsa ya tura dubu ɗari ta kawo mai ɗari biyar ya tura dala dubu ɗaya ta kawo mai dala dubu uku juya kuɗi sarrafa kuɗi aikin hannu sana'a ɗinki saƙa tono gini waɗannan su ne mafi alherin abin da ɗan adam zai ci a wajen Allah in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sufiyanu sauri yake cewa ya yajibu ala rajuli talabul ilmi wajibi ne ga mutum musulmi ya je ya nemi ilimi amma idan kana indahu mil'u kaffihi ta'aman idan ya tanadi abinci abinda Sufyan tsoro yake nufi ka tanadi abinci ka yi sana'a ka samu abinci sai ka tafi karatu neman ilimin ma ba a yin sa sai da abinci kuma abinci ba a samu sai da sana'a Imamul bukhari ba wanda bai san shi ba a cikin kuma a duniya ba wanda bai san shi ba malami ne na gani a faɗa a gani a na gani a faɗa sannan kuma ɗan kasuwa ne za ka mamaki a ce ma bukari ɗan kasuwa ne abinda yake yi jarinsa ya tanada kafin ya tafi neman ilimi ya samu kuɗinsa duk garin da ya sauka a karatu zai zauna ya nemi ilimi a wajen malaman garin yawo su suke yi sai ce zan zauna garin nan shekara biyu shekara uku in na karɓi hadisan na malaman shahararrun ta sai ƙara gaba shi sa ko aure bai samu dama yayi ba idan ya zo da 'yan kudinsa sai ya ce wa su waye 'yan kasuwa musulmi masu amana wanda kasuwa take gudana a hannunsu a garin nan sai a ce akwai alaji wane da wane da wane sai ce to a ce ina son ganinsu in sun zo sai ya zama da su sai ce ni almajiri ne na zo neman karatu amma ina da jari na a hannu ina so za mu yi mudaraba zan ba ku kuɗi na ku ci gaba da juyawa duk bayan wata kaza a zo a yi lissafi abinda aka samu a bani in ci abinci in sayi littafi in sai tawada in ciyar da ɗalibai na a ji a juya kuɗi in ma shekara kaza kuma zan bar gari a haɗa mun uwar kuɗi na da abinda da na samu na riba zan ƙara gaba wallahi haka imamul bukari yake malam da haka yana zaune yana ba da karatu yana hadda karatu amma yana da wasu makudan kuɗi ana juya masa 'yan kasuwa masu amana a wannan lokaci suna kawo mai riba ya ci ɗalibansa imamul bukhari mai talimi ya ce alala nul ilma illa bi sittatin zaka'un wa hirsun wa sibarun wa bulgatin wa irshadu ustadin wa tsuri zamani ba a samun ilimi sai da wannan abubuwa basira zaka kwaɗayin ilimin kwaɗayi wato hirs kenan bulga guziri dan uwa dole za zaka je karatu sai ka guziri kada wani ya ɗaga da kasa tafi wani gari wajen wani malami ce zo na zo neman ilimi komi baka da shi baka da gidan zama baka da jari baka da sana'ar hannu baka da kaza musamman irin wannan zamani Ya ce wa irshadu ustazin da kuma faɗakarwa da nuni na malami ba a yin karatu ba malami mutum da zai je gari ya zauna wai shi dalibi ilimi ne bai da malami ba zai yi ba sannan wadulu zamani sannan kuma da daɗewa ana yi Dalibai 'yan gaggawa da mutum ya fara karatu shi ma ya zama shek ya fara ba da fatawa a'a sai ka daɗe kana yi ka je kaza fazar hawa sharrik la ya bika bar garin ku tafi ka je ka nemo ilimi ka bi malamai saurari ilimi yi karatu da shi ne za ka zama malam to kaga hatta neman karatun ba a yinsa sai an yi mai sai an yi tanadi ko ba laifi ba ne ɗalibi yana karatu yana sana'a akwai wani ɗalibi da nake da shi ya zo karatu na ce tuni aikinka kana da sana'a ya ce ba da ita ya ce amma na iya yankan farce nace a to kana sana'a ka zo mu baka karatu kuma da safe ka fita ka zagaya sai ya rike dan almakashinsa kekekel kekekel kekekel kekekel kafin azhar a zo karatu ya zazzagaya in ya yanke wa wani farce ba shi dubu daya in mai attajiri ne ma ya bashi sama da haka wani ya bashi shi ɗari biyu wani ya bashi kaza kullum da yankan farcen na yake samun abin da zai ci kuma an sa littafi a majalisi da shi yake saya ina sanar bashi wallahi ban sama mata wata sana'ar da tafi wannan ba don ya sani shi ma ya shiga tarihi ya zo neman karatu ya yanke farce. don ya gaya wa ɗalibansa ba a neman ilimi ba a wahala ba sai da na ga yayi ladabi sosai ya zauna ya karatu sannan na sama masa koyarwa a wata islamiyya na ce zo ka rinka karantawa a wata aba ka dubu sha biyar ko dubu ashirin daga nan ya jefar da almakashin yankan farcen shi ma ya yi gaba yanzu daga nan kuma ya fara makara a makaranta gaji to ya shiga gari ya fara saka shaddoni da hula ya fara tsayawa gaban yara yan islamiyya yan mata shi ma ya shigo gari shi zai zo rike almakashi kuma shi zai zo karatu gurin malam da wuri ya waye to wannan ita ce mushkilar mu aka lalle ne sai mutum ya dogara da kai ba a zaman banza sufyanu sauri yayi bayani yace to lalle je karatu kuma a nemi abin da zai al-fudail ibn iyad yace kanatil anbiya'u yu'ajiruna anfusahum annabawa ma fa suna yin aikin odago. haka fudail ibn iyad ya ce annabawa suna sanya kansu aikin karfi su aiki a biya su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa kana nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kad ajara nafsahu manzon Allah yayi kansa da kansa yayi aikin kodago Abubakar yayi aikin kodago Umar yayi aikin kodago walam yaqulu naq'udu hatta yarzuqu Allah azza wa jalla ba su ce za mu zauna hata ya riƙullahu azza sai Allah ya azurta mu ba a'a duk za mu zo mu kawo misalan aikin da suka yi da sana'a da suka yi hatta na Muhammad sallallahu sai da sana'a yaya wani ustaz zai zo ya zauna baya aikin yi ya ce yana jiran ta annabi Kim shi ka zo ka rayu kawai sadaka kake jira a baka a'a fata ka ba fata noma ne aiki ne kaza wani wata rana ya gani a gona da kayan gona a jikina sai ya kama baki na ah, ah, ah, mana ya aka haka na ce kwarai kuwa ya za a yi kuwa inda ka ganda kofar wani alaji ina kwankwasa kofa na ce shinkafa na ta kare ai ka je ka zage ni na ce noma nake da zan iya ci da kaina in ci da kai kai ma da gonata in shiga yadda kowa yake zuwa ya nema in tago min fadlillahi in shuka in jira ta tsoro na nome na saka taki ta tsuro in girbe in yanke in kawo gida na noma wata shinkafa ta da wake na soya wani dan rena hankali dan kasuwa wai ya biyo ne wai malam za mu saya na ciya bayan zuba sai yayi daraja a ina a ka kawai jin kada wahala da kaka'ar abin nan kawai ka zo kai ka sai da shi in sai da shi a banza haka a a me bambancin sa da rago da nake daurewa sai ya ci ya koshi ya ki ban kai shi kasuwa na ce sai ya yi daraja ya yi kima sai in zo in siyar in karɓi na, in gyara gidana in sai motar hawa in ci abinci in karye kashin kaza a gidana halal wani kuwa ka zo ka zana ka ce mai malam malam ne ba za ka je ma su zai su barka malam akar makalla akar makalla don yunwa a gidanka su baka da rafkanuwa a sallah a zahar da la'asar da magarba da isha'i kowa ya fita je nema tun da na karanta hadisi ga annabi ya ɗauki itace ya shiga daji yana kiwon dabbobi ana biyansa ya ce kuntu ar al ghanama li ahli ta ana qararit ina kiwon dabbobi wa mutanen makka suna biya na kuɗi nace to zama bai kama mu ba kai noma kai aikin gwamnati kai sana'a ni yanzu da nake muku azina ni kun gane na ma'aikacin gwamnati ne zuwa nake na je na shiga aji in rike alli in ta koyarwa you understand no sir ce to bari maimaita kwarai kuwa sana'a ta ce aiki na ne a bihi ina da aiki Don me zan zauna a gida ina jiran sai wani ya kamun kawai ko ga wani kana ta wani gaisa ana lafiya kwana biyu baka zo ba a'a ko ka zo ko kar ka zo za ka rayu in tafi gona ta in je ne shuka ne noma in shuka gyada in kiwata rago in kiwata bujimi ya girma ya yi tsada in kai shi kasuwa in sayar in soke kuɗi na in na yi nishaɗi in dauki rago lafiyayye in yanka in ce yara ku zo a yi watan da a more haram ne ba haram ba ne kar ku zo kuna da aqidan mali hadar rasuli yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira kar wani ya zauna da mutuwar zuciya wallahi kuma duk wanda ine ma sai ya samu man jadda wajada duk wanda ya hima wallahi sai Allah ya bashi so kada a zauna manzo Allah yayi Allah tabaaraka ta'ala ce wabtagu min fadlillahi ku nema daga falala Allah me wannan malamai suka ce utlubul rizq ku nemi arziki sana'a ce zaka yi kaya ne zaka rinka sayowa a wani guri kana sayarwa wani abu ne ka zo ka kasa ana yi babu laifi duk wanda ya ga zai samu wani abu da zai sayo ya kawo ya sayo ya kawo ni din nan da nake gaya muku duk kasar da na je a duniya billahi alazim ina gaya ina da almajiran yan kasuwa in na ga da yan kudi a hannuna sai in buga wani kai ya me ake ne ake samun kudi shi amalan ah, ai kaza tafiya sai shiga kasuwa sai lissafa ga kilo na dan je in sayo yara kayan karafunan banza da robobin banza sai in siyo kaya in taho da shi in ce kai zo nawa za ka saya kaza nawa ake sai da shi kasuwa na rage maka za kawo min kudi na amma fa kashi an kare ne ka ban kuɗi na dan ni ba gida ne ne ni na fi ganewa a ban kuɗi na a ɗauka ya ka gara amfana idan na samu jari ne kyau na samu kuɗi ba sai je kasuwa in sayo kaji masu kyau in bada iyali su ci ba to haka ake kar wanda ya zauna haka wallahi in ba haka ba musulmi za ku ɗauki gaskanci da wulakanci kuna tare da ni al-hassan ibn rabi' yace li an aksiba qiratan ahabbu ilayya min an yasilani ahadun bi ashra dirahim yace wallahi in je ne nemi kuɗi a kasuwa in samu kiraɗi ɗaya. shi ya fi min alkhairi akan wani ya zo zumunci gidana ya bani sadakar dinari ashirin ko goma yace na fi son in je kasuwa in juya in samu kuɗi na ni akan in je ina jiran wani ya zo min ziyara gida ya zo ya kawo babban malami ne abi wa'il yace dirhamun min tijara ahabbu ilayya min asharatin min ata dirhami daya na kasuwa dirhami daya da mutum zai samu ta hanyar kasuwanci yace wallahi shi fi maka alkhairi akan dirhami goma da wani zai baka ba kasuwa ka ba ya fi albarka wancan kuma mai gominka ne kaci ka yi wasa abi hamza ya ce na tambayi ibrahim dangane da wani mutum da ya daina kasuwanci wai wani ne dan kasuwa ne kawai sai ya zuciya daina kasuwa ya koma masallaci sai sallah taraka tijara wa akbala ala sala wa rajulun wani kuma ya bit tijara shi kuma kasuwancin yaje ya kama yi waye ya fi? wanda ya ƙi je ya nemi arzikinsa ya zo yace shi a masallaci zai tare ita sallah wancan kuma ya ce zai yi sallarsa shi musulmi ne amma fa zai rage lokaci zai tafi kasuwa wa ya fi sai malamin yake cewa wanda ya shagaltu da kasuwa shi ya fi saboda zai yi sallar ya samu ladar sallan kuma zai yi kasuwa ya ciyar da iyalinsa ya taimaki masallacin ma da yake sallah ya taimaki al'ummarsa ya taimaki iyayensa akan wanda zai zo ya zauna ce tarin sallah da azumi amma bai da kokobo aljihunsa in an zo ana neman taimako sai dai kifa kai saboda bai da kokobo wani yana sayan aljanna da kuɗin da Allah ya bashi a makalla da haka ba daidai bane mutum ya ki sana'a wai ya kama ibada wannan ba daidai bane dole kowa ya fita ya je nema ibada ba annabi ya zo da ibadan ba me yasa ya yake kiwo ba manzo Allah ya zo da ibada ba me yasa ya tafi kasuwanci sham ya dubi kayan na na khadija aka ɗaura a kan raƙuma da kansa a matsayinsa na annabi ya tafi ya je kasuwanci annabi ya zauna ya kasa kaya yana jiran a zo a saya a bashi riba ya dawo da na na khadija kudinta da kayanta ta bashi rabansa kai sai ka zauna? babu zama haka yake in ya je ya sayar da kayan ya kawo sai ya bawa na na khadija lissafi sai ce to kaza naka ne kaza nawa ne suka fara haka har ta aure shi yaya wani zai zo zauna babu zama sa'id bin al-musayyib yake cewa la khayra fi man la yatlubu al-mala yaqdi bihi dainahu babu alheri ga mutumin da baya zuwa ya nemi kuɗi alal akalli don ya biya bashin da ake bansa ba alheri ga wannan musulmin da baya sana'ar da zai je ya nemi ya biya wa kansa bashi ko ya biya ubansa bashi ko ya biya wa makocinsa bashi ko ya biya abokinsa bashi ana akalli matarka ta haihu tana bukatar ragon suna ana akalli babanka zai zo ciwon suga ya kwantar da shi yana bukata kai shi asibiti ya za ka zo ka zauna ka ce kai addini kake amma baka da kuɗi baka neman kuɗi an ce maka addini ne bara mutane sun zama maroƙa kaga mutum kato in doke doke kuke sai ya kwantar da kai amma sai zo yana ya fashe da kuka jama'a don Allah sai ku kawo mata ta ta haihu ba da ragon suna wani yace kai ragon suna ko mustahabi ne da zaka zo ka fashe da kuka akan mustahabi da zai tsaya a bakin kofar nan ba wani wanda ya isa ya fita wallahi duka sai ya daki kowa haba malam ka je ka dauki gatari maka yi faskare ka je ka kama tonan rami mana ko rijiya ba sai ka rinka tonawa ba ana biyan ka tunda Allah ya baka karfi yaya mutum zai zo da lafiyarsa da ƙarfinsa ya kashe zuciyarsa yana roƙo mutum ya je roƙo riga ya je ƙofar gidan wani ya yi sallama kai ka ɗauka wani aboki ne na ƙwarai sai zai ce wallahi 'ya'yanka haka suka kwana jiya 'ya'yanka wai 'ya'yansa ne fa amma sai ce 'ya'yanka wai saboda tsabar ya gama mamaye ka mamaya kenan wani ya zo ƙofar gidana wata rana ina kwance da zafi ya mun sallama na gai shi malam ni ni har ni har dan gyara wani ce alhaji barka zuwa ya gaji na dauka <laughs> wani tajirun ne kabirun wallahi malam da naga ya fara magana sai na fara raina shi to yanzu dai al'amari a malam ka manta kwana biyu sai ya nuna ya ni, amma ni ko ban san shi ban taba ganin sa to wannan samfuri ne na maroka sai mutum ya zo ya nuna maka ai kun taba taruwa kun haɗu a wani taro ai ai a wani biki da aka yi aya wani kaza kun taba kuma ƙarya yake bai taba zuwa ba ba ka taba haduwa da shi ba mota ka kawai ya gani a kofar gida ya gaji a kwana biyu kaza sai ce to malam ka san yanayin rayuwa alhamdulillah muna cikin rufin asiri ba za mu bane ba za mu bari a gane asirin mu ya tono ba kai nawa ne kuma tun da muka haɗu da kai zuciyata ta kwanta da kai nake ta tunanin ka nace bari kawo ma ziyara wallahi jiya kwana ne ban ci komai ba da ni da yayana na baro iyali na tana nan suna kwance ma ba lafiya dan Allah shiga gidan nan ka je ka nemo wa ƴaƴanka ko da ƴan kwana shinkafa ne da za su ci nace ƴaƴana kuma ashe yana nufin ƴaƴansa ne malam mutumin nan na duba rigarsa ta fita kyau nace ina ga wannan renin hankalin ma ya isa wato na ce yanzu wanda mutumin zai sa rigar nan a kasuwa sai da ita sai ya samu abin da zai ci a wannan ranar da gobe amma saboda zuciyarsa ta mutu malam yanzu abin da ake fa mutum wallahi azimu malam sai ya zo gidan mai da mota ran tsaitsiya saboda tsabar bara da roƙo ya kace zukatan mutane ya ajiye mota gefe ta alaje na gajiya ci dan Allah ya kuri wallahi na manta ATM dina na manta kati na na ciran kuɗi wallahi na fito ba abin da ka ga mota ta ta mutu wallahi da Allah taimaka mun ga gidan mai ana bada mai dan bane da Allah a dan zuma mun na kaza kai kuma ka gan shi da mutunci da zai kace a ah, alhaji subhanallah eh yana iya faruwa zuba mai da dubu goma ya gaba da kai matsiyaci zuwa zai yi su shirya da mai mamaci, zan dawo a tsiyaye mun shi wani kuma saboda ƙwarewa da roƙo ka san me za wallahi da mashin ka ga roƙon ma kala kala ne kai da ka ɗauka fukara uku kake yin roƙo suke roƙo har masu alin masu nayi sai mutum ya sauka kan moto ɗinsa babur ɗinsa kawai sai ga yana turawa mutum mai daraja da mutunci sai zo wurin ku ce jama'ar ummu musulmi masoya na barkan ku da yamma ya gajiya ya kokari to sannan ku ya dai ayyuka dai kuna nan lafiya dai komai dai na kai da dama to alhamdulillah to Allah ya muku albarka wallahi larurar rayuwa kaga ina tafiya na sha'afa ashe babur ɗina ba mai ya mutu kuma ni a wuri kaza nake da Allah ko za a samu ne dan zuba mai ko na dan kaza ne tausayin sa sai ya kama ka zuwa masa watakila ya fi ka kuɗi ma akar maka Allah yanzu a kasan nan kasashen nan namu wallahi akwai gurgu ko kuturu ko makafu ko na buda billahi azimu gidaje ne da shi gidajen haya da motocin haya amma bai daina bara ba kai ta ɗaukan kuɗi kana bashi amma ya fi ka karfi me ya ja wannan mutuwar zuciya kin yin sana'a da wannan barar da ita suke tarawa su yi kaza su yi kaza da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ɗayan ku ya ɗauki magirbi ko gatari ya rataya a kafaɗarsa ya rataya a kafaɗarsa ya hau kan dutse tsololuwa ya saro itace ya goyo shi a gadon bayansa ya zo garinsu ya sauka ya kasa wannan itace a sayar a bashi kudinsa shi ya fi masa alkhairi da ya je yana roƙon mutane ya kafafin nas yana cewa bani bani bani bani wallahi ko ubanka ne ka dame shi da bani bani sai ya tsane ka kwai kuwa kaga shine sababin ka zuwa duniya amma an ka matsanta mai bani bani bani wallahi sai ya ji ka fita a ran shi ballantana haduwar titi ballantana mun haɗu a masallaci ko mun haɗu a wuri kaza ka takura wa mutane kana roko ka kashe zuciyarka ƴaƴanka sun san kai maroki ne ƴan uwanka sun san kai maroki ne matanka sun san cewa kai ci ma zaune ne dan timasanci ne baka da aiki baka da sana'a ga jarin lafiya ubangiji ya baka ga surutu da iya magana Allah ya baka amma baka iya komai ba baka iya sarrafa komai ka je kai aiki a biya ka ba za ka yi ba da musulunci bai zo da wannan ba kar wani matashi ya dai wannan mummunan girman babu rayuwa mai daɗi irin sana'a mutum ya yi sana'a ka ga a ƙarƙashinka akwai mutum kaza kana ci da su ka samu ladansu ka samu ladan iyayensu wani ya ce mala alhamdulillahi a kamfani na inda nake sana'a ina da mutum sun fi ɗari dukkan su gaba ɗaya albashinsu duk wata ne nake biya ya ce a cikinsu akwai wanda ya biya wa uwarsa umara da kuɗin shagona ne a cikinsu akwai wanda ya gina gida a cikinsu duk yara na yawanci motoci suke saya duk a cikin wannan shagon muke samu ya ce malam me rufin asirin da ya wuce wannan ya buɗe shago wani ya ci yan uwansa sun ci ƴaƴansa sun ci amma mutum ya zo ya zauna da mutuwar zuciya wannan ba daidai bane sai ibn musayyib ce duk wanda baya neman arziki ya biya wa kansa bashi wa yasunu bihi irdahu ya kare mutuncinsa da sana'arsa wa yaqdi bihi zimamahu abin da yake kansa na nauyi ya biya da kuɗin da yake sana'a ya ce wa in ma ta taraka hu miratan liman ba da kuma alhamdulillah ya ci ya ciyar da wani ya biya wa kansa bukata in ya mutu kuma ƴaƴansa sun samu abin da za su gada ya ce to wannan shine mamin da ya zo da alkhairi ba wanda zai zo ya rayu cikin kaskanci ya jefa kansa cikin kaskanci larurar iyalinka ta tashi matarka ta rena ka ba abin da mace take rena mutum billahi azimu a gidansa irin ta fahimci cewa baka da komi a hannunka zaka zo kana tsawa na sai kai ku rabu da shi da Allah ya gama kai kai ta za ka za ka ce kai da ka janta kai da gidan ku yi abin ku da ba ko ko ba su shegen tsawa wallahi malam wannan kaskanci mutane suke gamuwa da shi wani yaro a gaba na yake faɗa yana yi wa ubansa faɗa na yi masa faɗa shi ma ya ce dan me zai zo ya dame ni kawai ba abin da yake mun makaranta ta kaza bai biya mun kuɗin makaranta ba kaza baya biya mun mahaifiyata tana ba ta da lafiya baya iya mata kaza kanwata za a yi aurenta ya kasa biyan kuɗin auren ya kasa sai mata gado ya kasa sai zo ta mana fada subhanallah kaga daraja girma ya zuba tunda ka kuskura ka tara yaya to fita ka je ka nemo in ba ka bi billahi mu daga gidanka za ka ɗauki gaskanci matakka za ka zo kana cewa ke bari ta ce ba za a bari ba saboda ta san in ka sake ta baka da kudin da zaka auro wata ka za ka ce aje zai ce babu ba za a samu zuwa ba me ya faru ce zan je nemo abin da zan ci akwai fa yanzu fa mutum sai yarinya budurwa fa sai ce ke ki je ki nemi kudin aurenki eh ka ce wa yarinya ta nemi kudin aurenta shikenan sai ta nemi kudin aurenta lokacin da za zaka haifun baka tuna cewa za a yi aurenta ba kuma baka bi ta kaje ka nema ba ba daidai ba ne. wajibi ne a kanka ka kula da 'ya'yanka sa'id bin musayyib ya sake cewa Allahumma ya bangiji, a ranar da ya zo zai rasu kenan ya rasu ne kun san sa'id bin musayyib ai ya rasu ne ya bar wasu yan dinarai na kuɗi sai daga hannu yana addu'a yace Allahumma ka ta'lamu anni lam ajma'aha illa li asuna biha dini wa hasbi Allah ka sani ban tara wannan kuɗi da zan mutu in bari yau ba sai dan in kada mutuncin addini na da dangantaka ta da mutunci na yace Allah ka sani ni nake faɗa la khaira fi man la yajma'il mala fa yaqdi dainahu babu alheri ga wanda baya zuwa ya nemi kuɗi alal akalli din ya biya bashin da zai ci wa yakuffa bihi wajhahu imamu mujahid yake cewa na ji shi yana cewa idan razaqallahu ahadakum alfa dirham in Allah ya bawa ɗaya daga cikin ku dirhami dubu yace to fala yunfiqu kar ya kashe kuɗin duka gaba ɗaya wai qulu inna Allah sayarzuquni Allah zai kara azarta ni walakin yabtaghi fiha min fadlillah ya juya kuɗin kaji wata magana sa'id ibn al-musayyab yace duk wanda ya samu dirhami dubu a cikin ku ba dabara bane ba wayo bane ya ɗebe kuɗin gaba ɗaya ya kashe yace a'a ya kashe na kashewa amma ya juya wasu su dawo masa da wata dirhamin dubu kenan ba tawakkali bane kai ustaz ne kai mai tsoron Allah ne kana samu ka bunkar da shi baka da tattali a'a shari'a ta yi goyon baya akan tattali ka tara ka juya ka murza ka samu sahabbai sun yi kasuwanci sun je kasuwa sayyidina Umar ibn Khattab duba ibada duba tsoron Allah duba takawa irin ta Umar amma yace wallahi ba kullum nake zuwa karatu majalisar annaba ba in inji Umar ba yace ina da wani makoci na cikin mutanen Madina dan kasuwa ne nima ɗan kasuwa ne sai muka raba rana ka za wane da wane wane ni zan tafi kasuwa zan kula maka da hakkinka suna harkar musharaka ne ta kasuwa Ya ce ni zan je tsaye a kasuwa mu siya mu siyar ko tafi wata gari mu siya mu siyar kai kuma ka je wajen annabi don hadisin da ya faɗa ka rike mana in na dawo da daddare ka zo ka karanta min hadisin da annabi ya faɗa ka duba Umar ya haƙura da zuwa majalisin annabi don ya je kasuwa yake kai kuma gobe ka tafi kasuwar ni kuma zan je zauna majalisar annabi duk abin da annabi ya faɗa to ni kuma zan haddace zo in gaya maka yace kunna na tanawabun nuzula inda nabi sallallahu alaihi wasallama ana wa limin liminal ansari mun kasance muna yin canji na zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ni da makoci na cikin mutanen Madina to Umar ya je kasuwa wata rana Abu Sa'id al-Khudri ko Abu Musa al-Ash'ari yazo gidan Umar ya sallama ya sallama ya sallama ya nemi izini umar bai fito ba sau uku ya juya sai gashi umar ya fito daga baya da ya fito sai ce a ah, ba na ji muryar abu sa'id khudri ta zuba sai aka ce eh, ai ya juya ya tafi sai ce wa yake tafi me yasa zai tafi kasan umar akwai yaji yace a kira shi yazo yace ba ka mun sallama ba na fito na sarar baka nan sai ce ya khalifata rasulullah ya umar ai na ji annabi ya ce duk wanda ya zo gidan wani ya nemi izini sau uku bai fito ba to ya tafi daga sunna ce annabi ya karantar da mu kar a zo a ta neman izini ana sallama ana kwankwasa koba inda ya wuce uku to kara ya juya a tafi ba irin ka bane da za ka zo gidan makocinka sai ya fito gam gam gam baya nan ne gam sai ya buga maka sau 350 kaga na ba adalci a ciki ko waya mutum zai zo ya kira ka a waya ya kira ɗaya ta ringin baka ɗauka ba ya kira ɗaya ta ringin baka ɗauka ba ya ƙara maka na uku baka ɗauka ba wallahi malam mutum sai ya jera maka miskol guda ashirin da tara kai wani in yare na ka hamsin ma zai buga maka yanzu don Allah wanda ka buga wayan nan dole in ka buga mai sai ya ɗauka kwatakila bacci yake bai da uzuri ko sallah ce in bai bai yana bacci yana da uzuri a wajen Allah kwatakila bai da lafiya watakila asali ya sa wayar yana cikin iyalansa watakila yana tare da iyalinsa ne akwai lokacin da mutum yana ganin wayar yana tare da iyalinsa bai zai dauka ba sai dai mai gidansa ne kawai ya bugo <laughs> to ai gaskiya ne wanda mu rinka istisna'i ko ba gaba ne ba yanzu ka ne kira ko shugaban kasa ai dole ka ajiye komai ka dauka ko ba gaba ne ba amma ba dole ne in ka kira mutum a waya take sai ya dauka ba watakila watakila watakila amma yana cikin rashin ladabi yan uwana ka buga mutum waya ka ta bugawa ka ta bugawa ka ta bugawa wai sai mutum ya zo maka miss call wajen 20 da wani abu da ka zuka ce subhanallah gobara ake yi mutuwa aka yi kana bugawa sai ce wallahi gaisawa kawai zamu ka subhanallah kaga nan ba tarbiyya to sai Umar ya ce wannan maganar da ka faɗa sai ka nemo mun hujja da dalili a kanta in ba haka ba sai na maka kaza abu wannan abu musa na ya yi mazai koma wajen sahabbai yace jama'a ina fa cikin matsala ce mai faru ce wallahi Umar ya ce yau zan sha kashi in ban bashi dalili ba akwai wanda zai iya tuno hadisin nan sai istizan wata ran annabi ya karantar da mu suka fashe da dariya sahabbai suka ce haka Umar ya gaya ma yace eh ce to bari mu nemi yaro a cikin mu mai karamin shekaru Abu Sa'id al-Khudri ya je ya raka ka ka je ka ce gashi shine shaida a gaban sa annabi ya faɗa Abu Sa'id al-Khudri zo da Abu musul ashari suka ga ya Umar kaji kaji kaji abinda annabi ya ce sai Umar ya ce kash ba abin da ya hana mu irin samu wannan ilimin in banda as-safqatu bil aswaq hada hadar kasuwanci ta dauki hankali na lokacin da aka yi hadisin bana nan kasuwa Umar ibn al-Khattab kaga dai karewar imanin ko kaga dai su kake koyi da su ko to ka bi hankali Abu Darda'i ko yakuri yanzu zan tsaya ko yakuri Abu Darda'i yace kuntu tajiran ni fa kasuwa ne qabla an yub'asa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kafin a turo annabi yace bayan an turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aradtu an ajma'a at-tijarata wal ibada sai na so na hada ibada da zaman masallaci da zaman kullum ne azumi ba na zuwa koina da kuma kasuwancin ya ce falam ya ɗin abin bai yi ba kawai da ƙarshe dai fatarattu tijara kawai sai na bar kasuwancin wa akbaltu alal ibada na fuskanci ibada malamai suka ce ya tara a lokacin ya dan samu abin da ya samu ya kakkafa abin da ya kafa to suka ce idan ka tara ka kafa to shi ka je ka lazimci ibada amma baka da komai ka je ka lazimci masallaci ga matarka tana da ciki kuma kana zaune wataƙila ta yanka maka ɗiya ta haifo maka guda biyu wani wani yake cewa ka ai hajiya ta yi tsiyar aka ce me ya faru ce wallahi biyu ta turo min wallahi <laughs> wai kaji ta yi tsiyar sai aka ce kai ne dai kai tsiyar ai ai ba fiye wata ta sha ta haifa ba wato akwai ciwo mutum ya wayi gari a gidansa ga abin kashe kuɗi bai da shi Allah jarabe ka da yaro mai ciwo mai yawan zirga-zirgar asibiti ba ka da shi ka je ka roƙi bashi a can ka je ka roƙa a can ka je ka roƙa a can wallahi wani in ka koma sai ga yana rufe shago aka ce akwai wani mutumin da da ya shigo kasuwa malam sai dai kaga ana rufe shago shi ai gashi na yazo in yazo da man ce zai ce kawo kaza kawo kawo kaza kawo rubuta kawo kaza sai ka gama rubuta ce rubuta ka aje a zo daga baya abin in ya tafi ba zai sake dawa ba sai ba shekara biyu kaskanci ci baya ba daidai ba ne wannan da ƙarshe yan uwana abinda zan rufe mana da shi shine um, irin yadda annabawan Allah su ne ababen wato koyi yadda suka yi sana'a akwai maganganu da yawa duk zan tsallake su maganganun da annabi ya faɗa akan yi sana'a a nemi na kai na farko dai annaba adam annaba adam ya nemi bai zauna haka ba annaba adam ya yi sana'a ya yi aiki Allah ya faɗa a shi alƙulani fala ya na kuma min aljannati fatashka ka koma cikin ƙarƙashin tafsirin wannan aya ɗin abinda malaman tafsiri suke cewa kada ku yi abin da Allah zai fitar da ku daga aljanna shaidan ya ziga ku fita daga aljanna ku dawo duniya fa tashqa ku gaji wajen neman arziki ai tat'abu fi talabir rizqi zan fa saukar da kai daga gidan aljanna ka zo duniya ka wahala wajen neman abinci da arziki sai malaman tafsir suka ce da Allah ya sako da annabi Adam ƙasa da nana Hawwa daga cikin wahalar da ya shi ne bai zauna ba wajen neman abinci ya fita can ya je ya nemo ya fita can ya je ya nemo ya zo a cikin asar yayin da annabi adam ya sauko daga ainihin wato gidan aljanna mala'ika jibril ya zo ya same shi da alkama ya ce ka je ka shuka wannan alkama ka je ka bata ruwa ta sha kuma ka girbe ta ka niƙa ta ka yi gurasa sannan ka ci kuma haka annabi ya yi annabi adam ya karɓi alkamar ya shuka kaga asalin wanda ya fara shuka da noma kenan annabi adam kenan sana'ar mu ne mu musulmi alkama ya shuka saboda to a lokacin su kaɗai ne a duniyar ai to me za su ci Allah bai turo mala'iku suka sauka masa da kabakin abinci ba ya shuka alkama ya yi mata bayi ya sunkuya ya nome ta ya sussuke da shi da matarsa suka hura wuta suka yi gurasa da shi suke cin abinci Allah da ikonsa a wannan lokacin gaba ɗaya daga safiya zuwa al'asar aka yi wannan aka gama da shuka alkaman da nome ta da girbe ta da yin abincin zuwa al'asar an gama sai jibra'il ya zo ya same shi ya ce Allah ya ce a gaishe ka ya ce in yau ka yi azumi saboda ba ka da abinci to an gafarta maka gaba ke daya kuma Allah ya ce za yi baka ceto a cikin 'ya'yanka sai ce to barin ci gaba da azumin yana so ya ci wannan abincin mahalin shahid malamai suka ce ashe annabi adam ya yi aiki annabi nuhu kafinta ne wa nuhan da Allah ya faɗa إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتيهم أذاب أليم شكرا دبو يبا شكرا همسن ينا وعزي أما والله كافنتا كاسن كافنتا مين وانا كجرا كاسن كافنتا مي سسقا النبو نوه كان نجارا كما أكتشي وكان يأكل من كسبه rayuwar da annabi Nuhu yayi sana'ar kafin tanci da yake yi da shi yake ciye ya ciyar da iyalinsa kaga in dai wa'azi kake gadara da shi ai baka yi annabi nuhu ba ko to ya ji yayi sana'a da nan muke kira muke gayawa yan uwa malamai masu da'awa da na sunna da wanda ba na sunna ba kuskure ne mutum ya runguma harkar karantarwa kawai bai da aiki ba daidai ba ne, musamman a irin wannan zamani da al'ummar ka da kake koyarwa ba su da tausayi Allah ka rubawa kanka asiri ka raba lokacin karatun nan gida biyu a je a karantar da su lokaci kaza lokaci kaza a tafi gona malam yaya aka yi a ah, ina gona ta malam yau ba karatu eh ba karatu na tafi gona kwarai kuwa ka raba lokacin ka je kasuwa ka kasa kaya ka sayar don ba kai rayuwa da sahabban da suka rayuwa da irin sayyidina abubakar da suka ware masa albashi shi ma da aka nada shi a halifanci ranar da aka nada shi a halifanci sayyidina abubakar ranar wallahi ya dauke da kasa ya rataya zai tafi kasuwa aka ce ina za ka yi ce kasuwa zan tafi aka ce kana halima nan za ka dauka su ta to waye ne ce min iyali na to daga nan sai aka ce to bari za a sa maka albashi saboda larurorin duniya gaba daya kar a zo neman ka ba same ka ba aka sa masa albashi abinda zai ciyar da iyalinsa suka hana shi zuwa kasuwar ta wata hanya ake yin kasuwancin amma abin mamaki albashin idan aka bashi ya masa yawa sai ya ci abin da zai ci sauran ya mayar bai mali to kaga ba zama annabi idris tela ne ina teloli ku ce allahu akbar yau an ba ku bonus duk wani tela in musulmi ne ya ji a ransa yana koyi da annabi idris kana idris khayyata wa kana nuh najjara annabi nuhu kafinta annabi idris tela annabi ibrahim fa mahauci ne ai wannan mai sai da kayayyaki ne kayayyakin tsummo kara da duka, annabi ibrahim a cikin sahabbai ne aka samu wanda yake aikin fawa shi kuma ya sai da nama ya yanka a ci amma annabi ibrahim duba annabi ibrahim tsumma yake sayowa da kayan sawa a wani wuri ya zo ya kasa a saya kai sai ka ce imani ya hana ka je kasuwa annabi dawuda مجيري ني وعلنا له الحديد أنيم السابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وكان يأكل من عمل يده أو من كسبه أنت يا أنشي الشوان اللي تافي نا داكت شي كتاب الكسب نونب بمالي محمد بن الحسن الشيباني rahimahullah aka ce annabi dawud a lokacin da yake mulki sai ya canja kamarsa sai ya fita ya shiga cikin gari sai ya rinka bugun cikin mutane yana cewa jama'a yaya mulkin annabi dawud shine fa dawud amma sai canja kama ya sa wasu kayan da ba za a gane shi ba sai ce jama'a yaya mulkin annabi dawud har sai wata suka hadu da mala'ika jibrilu shi kuma ya zo a sifar wani yaro matashi aka haɗu sai annabi dawo da bai san mala'ika jibrilu ne sai ce ya kai wannan matashi kai ba ta arifu dawuda ya kai kasan annabi dawuda yaya halinsa ayyuhal fata sai mala'ika jibrilu da surar da kamar matashi sai ce kai ni'mal abdu dawud madalla da mutum dawuda kai dawuda mutumin kirki ne ya ce amma yana da wata ɗabi'a me ɗabi'arsa innahu ya akulu min baitul mali ya zo ya dogara da yana da sana'arsa yana da aikinsa amma yanzu ya zo ya kama baitul mali kurin kudin gidan gwamnati yake ci saboda shi mai mulki ne yace amma mu abinda muka sani wa inna min khairin nas ko wa inna khairan nas man ya'kulu min kasbihi wanda yafi kowa a cikin mutane shine wanda yake cin abinci da abin da ine ma ba haramun bane ya ci albashin ba laifi bane amma waye yafi burgewa mai zuwa ya je sana'a yayi aiki shi yafi ai annabi Dawud yana jin wannan malam ai sai ya koma ya fashe da kuka mutadarrian ila Allah yana ta kuka yana zubar da sawaye yana ya rabbi allimni kasban ya Allah ka nuna min yadda zan nemi arziki wanda zan wadatu da karban dukiyar baitul mali kawai sai Allah ya dada koyar da shi ya zai rinka yin riga ta yaƙi silke ya zai koyi riga ta yaƙi kuma Allah ya sauƙaƙa masa ƙarfe yadda maƙeri yake sanya wato ƙarfe a wuta haddad ya sa karfe a wuta ya murza shi ya ba shi wuta ya murda karfe ya yi kujera ya murda karfe ya yi takwabi ya murda karfe ya yi rigar yaƙi ya yi hula kwano shi ne Allah cewa alanna lahul hadid yana murza karfe kamar yadda ake murza gari Allah ce wa allamnahu san'ata labusin lakum litukhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun annabi dawud ne kana yasda'u ad-duru'a wa biyo durura yana yin rigunan yaƙi annabi dawud ya ɗauka ya kai kasuwa ya kasa yana sayarwa annabi dawud wallahi har kudin aka wada aka ce dirhami dubu sha biyu a wancan lokacin suka ce wa kane ya akulu min zalika wa ya tasaddaq sai ya tara kudi ya kudi ya ci ya ci kuma ya taba da sadaka annabi suleiman shi ma yana sana'ar hannu annabi suleiman annabi zakariya shi ma kafinta ne annabi isa shi kuma ɗinki saƙa ina irin saƙa mahaifiyarsa ma tana yin saƙa saƙa da kuka sani a saƙa riga a saƙa hula a saƙa kaza to wannan yake ɗauka yana sayarwa annabi isa alaihi salatu wasalam annabi muhammadu ba عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يرأى الغنم annabinmu yana kiwon dabbobi ya yi kiwon dabbobi a wasu lokuta kamar yadda na karanta muku a hadisi kai har mutumin da annabi ya yi mai kiwo yana nan a cikin hadisi shine ukba ibn abi mu'ayt qala li ashabihi radiyallahu anhum yawman kuntu ra'iyan li ukba annabi yana koyawa sahabbai sana yace kai ku ji ni nan na kasance mai kiwo ne ga wani mutum a makka da ake ce da shi okba ibn abi mu'ayyid na masa aiki ina matsayin annabi kuma ya masa aiki kuma ya biya shi kudi ya ce wa ma ba a sallahu biyan illa sara'ahu Allah bai taba aiko wani annabi ba sai da ya koya masa kiwon dabbobi babu wani annabi kowaye sai da ya shiga daji ya yi kiwon tumaki dabbobi sana'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata a makka yana zuwa kasuwa kana sunansa as-sa'ibu abokin sikostoma abokin yin harkar kasuwa mushirkai ne suke aibanta wai manyan mutane ba za su je kasuwa ba mali hadar rasul ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq Allah mai da martani yace wa ma arsalna qablaka min al mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure Allah ya mana na na Khadija yar kasuwa ce kun riga kun sani bai kamata in rufe zance na ba ambaci na na Khadija a kasuwanci ba dan in gaya muku mata ma banda zaman banza tana auren annaban tana kasuwanci da aka in matarka tana da kashin kasuwa taimake ta ta yi kasuwanci mai tsafta kada ta yi fasadi kada ta yi barna in yarka ta iya dinki sai ya mace keken dinki ta ta dinki kar wani ya ce ni mai kudi ne ya'yana ba za su sana'a ba kar wani ya ce kaza yanzu kun ga yaran nan suke gama mu ga sanan ko kun ga suna dauka don Allah ya sa da ranar litinin iwar haka muna gona da su wallahi ina komawa ran litinin sai na je gona ga sunan tare za mu tabi da su saboda su koya kar mu ce babana malami ne zan samu kaza aka koya ba zama kuma duk wanda na haɗu da shi a gona da ni da ku wata rana sai na zubar da shi a kunya wallahi Allah Allah duk a cikin ku nan muka zuba inda za mu hau kunya noma za mu yi ko shuka zan zubar da ku ina ina yini a gona ina aiki kar ka gani banza banza ka ɗauka ko wani uh, goyon biredi ne ko kazan bature ce ko na ba sauransu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam ubangiji Allah saka da alheri mu kuma Allah taimake mu da yin aiki da abin da ma da ya karantar da mu a takaice sanarwa ce kamar